عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ثم أما بعد فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية وأجزل له الأجر والمثوبة وكفر عنه سيئاته عباد الله إن الآصرة الزوجية من أهم من أهم الأواصر في الإسلام قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فوصف هذه فوصف هذا الكيان وهو الكيان الأسري الأسري بأنه بني على ميثاق غليظ وهو الذي أخذ بكلمات الله تعالى ومن أجل الحفاظ عليه جعل الله تعالى حقوقا وواجبات وجعل لامتصال هذه الآطرة خطوات تضمن للكيان الاستمرار والحفظ فحافظوا على هذه الأواصر وقد ذكر الله تعالى أن حفظ أوامر الله تعالى في الخطوات التي تؤدي إلى الانفصال إلى إلى انفصال إلى انفصال الزوجية من تقوى الله وأنها جديرة بأن يحصل للعبد من ضيقه المخرج وأنه سيجعل الله تعالى له من عسره اليسر فقال جل, جل وعلا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال جل وعلا في هذه في هذه السورة نفسها ومن يتق الله يجعل له من أمر من من أمره يسرا وقال أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وهذه كلها فيما يتعلق بانفصال الزوجية التي ذكرها الله تعالى في مطلع السورة حيث قال جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا You speak Hausa? Yes, sir. Okay, you speak English? Yes, Okay. You say, I, I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad is the messenger and servant of Allah. So you are a Muslim now. فتمسكوا عباد الله بتعاليم الإسلام في بيان في بناء الكيان في بناء الكيان الزوجي وفي تحقيق الانفصال من هذا الكيان فإن ذلك من العبادة قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية أربع وذكر وزاد فيهن وزاد فيهن العتاق فهذا كله من أجل الحفاظ على حدود الله وقد حذرنا الله تعالى حيث قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجد الله جل وعلا wanda duk ya ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa mafita daga dukkan kunci kuma Allah maɗaukakin sarki zai girmama lada a gare shi ya yafe masa zunubansa Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu Allah maɗaukakin sarki ya saukan mana a cikin shari'arsa mai tsarki mai sauƙi abinda zai tabbatar mana da rabauta a nan duniya da lahira daga cikin manya-manyan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mu da shi a cikin shari'arsa shine yanda ake gina iyali da kuma yanda rayuwar iyali take kasancewa da yanda rabuwar aure take kasancewa wannan yana da muhimmanci a cikin rayuwar dukkan al'umma domin kowace al'umma abin da yake yake asalin tubalin gininta shine rayuwar iyali iyali shine tubalin gina al'umma idan aka gina iyali ingantacce kyakkyawa al'umma za ta inganta za ta kyautata wato za ta inganta ta kyautata a yau dinta da gobanta a yau ɗinta domin da haka ne za a samu zaman lafiya a gobanta saboda da haka ne za a samu zurriya kyakkyawa wadda za su ci gaba da aiwatar da irin abin da aka tarbiyyantar da su a kai na wato kyakkyawan hali da kyakkyawar ɗabi'a da istiƙama akan tafarkin daidai domin makarantar farko a cikin rayuwar al'umma ita ce makarantar cikin gida makarantar iyali wanda mai koyarwar farko ita ce mahaifiya don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya bayyana rayuwar aure da cewar wato alkawari ne mai kauri Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma su matayen aure sun riki wato alkawari mai kauri daga gare ku Allah ya sifanta aure da cewa alkawari ne mai kauri domin a san muhimmancin kiyaye shi to daga cikin yanzu abin da yake addaban mu a cikin al'umma shine wato yawan sake-saken aure da rashin bin dokokin addinin musulunci da yadda alkur'ani da sunna suka tsara akan yadda ake rabuwar aure wanda duk wanda ya haka to ya sanya kansa shine zai sanya kansa cikin nadama shine zai sanya kansa a cikin dana sani zai sanya kansa a cikin bala'i domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura guda ka cifkaf wadda ya ambace ta surar sakin aure surar sakin wanda Allah a cikin surar da ganin muhimmancin al'amarin ya fuskantar da wato maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe surar da cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma idan kuka tashi sakin mataye sannan Allah ya bayyana hukuncin domin al'umma ta himmatu da shi yayin da ya zamanto shugaban al'umma salawatullahi wa salamuhu alai manzo na Allah shine wanda aka fuskanta da wato bashi wannan umarni domin al'umma mai riko da wannan umarni mai girma shi sakin aure abu ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta shi amma kamar yadda ya zo a hadisi duk da yake hadisin mursal ne tabi'i ne ya faɗa amma ana kafa hujja da al a wajen taro na malamai yace babu abinda Allah ya halatta shi wanda kuma ya kishi wato irin sakin aure Allah Maɗaukakin sarki ya halatta shi saboda hikima amma Allah Maɗaukakin sarki baya son a yi shi domin abinda ke cikin wato na rashin maslaha ya fi abinda ke cikinsa na maslaha in ba a halaye waɗanda suke babu makawa sai an yi shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki saboda wato ganin yadda saboda wato ya bayyana mana irin abubuwa da ke cikinsa na illoli da kuma abubuwa da ke biyo bayansa waɗanda ba a so sai ya sanya a cikin shari'arsa cewa sai an bi matakai kafin a yi shi sai an bi matakai daban-daban kafin a aiwatar da shi na farko dai Allah ya hana wasa da shi ya hana yawan jifa da kalmar saki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku wasa a cikinsu wato gaske ne kuma gaske a cikinsu shi ma gaske ne wato idan aka yi da wasa sun tabbata idan aka yi da gaske ma sun tabbata na farko aure na biyu saki sannan na uku kome saboda haka idan kada mutum ya yi wasa da wannan sakin da kalmar saki ya ce ai wasa kawai yake yi domin wasa a nan wajen baya wasa a nan wajen gaske ne kuma akan haka ne Allah ya gargadi ya ce kada mu riki ayoyin Allah abin izgili abin wargi abin wasa Allah maɗaukakin sarki a cikin shari'arsa shari'a ta bayyana cewa saki iri biyu ne akwai sakin sunna akwai sakin bid'a sakin sunna shine sakin da mutum yayi ma matarsa alhali tana cikin tsarki kuma bai sadu da ita a cikin wannan tsarki ba sannan yayi saki daya ba saki sama da daya ba sannan kuma bai ƙara aiwatar mata da wani sakin ba har ta gama idda daga wannan sakin don haka wanda ya saki matarsa a cikin haila wannan ya yi sakin bida'a wanda ya saki matarsa a cikin tsarki wanda yake ya riga ya sadu da ita in ba wai tana in ba tana da ciki bane wannan yayi sakin bid'a wanda ya saki matarsa saki ɗaya tana idda kafin ta ƙara iddar ya ƙara mata wani sakin na biyu ko na uku wannan ma yayi sakin bid'a dukkan waɗannan sake-sake na bida'a. saki ne wanda yake na aiki wanda duk ya aikata haramun yana daga cikin kaba'irul zunub, yana daga cikin abin da yake sarrafar da a dauki mutum adali mai irin wannan saki ba za a karbi shaidarsa ba a cikin shari'a saboda yayi wasa da ayoyin Allah yayi izgili da ayoyin Allah kuma sakin nasa da yayi irin na bid'a saki ne tabbatacce ana aiwatar masa da wannan saki kuma ana wajabta masa ya dawo da matarsa a kan cewar duk da sakin yayi amma wajibi ne ya dawo da matarsa kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn umar ya saki matarsa alhali tana cikin al'ada sai na umar mahaifinsa ya je ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah salawatullahi wa alaihi ya ce mata ka umarce shi ya komo da ita har sai ta yi tsarki sannan ta sake yin wata al'adar sannan ta yi wani tsarkin to a cikin wannan tsarkin na biyu idan ya so ya sake ta ko ya riƙe ta wannan shine sakin da Allah ya yi umarni da a saki mata domin sa to duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye wannan ka'ida ya yi saki irin na sunna to Allah maɗaukacin sarki zai sanya masa mafita mafitar da Allah zai sanya masa shine zai ba shi dama domin idan ya yi nadama ya zamanto an samu daidaitawa ba zai kare ma kansa dukkan wata dama da Allah ya bashi ba daga mataki na farko domin Allah ya sanya saki ɗaya bayan ɗaya har sau uku mutum ya yi saki sannan mace ta yi idda a ɗakinta tana tare da shi tana ɗaukan hukuncin matar aure wanda zai iya yin kome yayin da take wannan iddar ba tare da an sake wani sabon ɗaura aure ba illa ya sanar ya kafa shaidu cewa ya dawo da matarsa sannan idan duk da ya dawo da ita ya zamanto sabanin ba za a iya daidaitawa ba har ya sake sakinta to saki na biyu kenan yana da dama ta biyu zai iya zai rike ta ita ma ta idda a ɗakinta idan ya so ya dawo da ita kafin idan kafin iddata ta ta ƙare ya dawo da ita ba tare da an ɗaura aure ba kuma waliyai ko ita matar ba su da haƙƙin su ce ba za su komar da ita ba ba ta da haƙƙin ta ce ba za ta koma cikin rayuwar aure ba daga zarar mijin ya ce ya dawo da ita idan kuma yana nufin ya dawo da ita ne don ya gallaza mata ya bakanta mata ya cutar da ita to shari'a ba ta tabbatar da ƙarya, ba ta tabbatar da cuta a lokacin nan tana da haƙƙi ta kai gaban alkali domin ya bi mata haƙƙinta sannan wannan ita ce dama ta biyu dama ta uku shine yayi saki na uku wanda idan yayi wannan saki na uku saki ne wanda yake katangage katangagge ba shi da damar wato ya dawo da matarsa haske ta sake aure aure sahihi wanda aka tare a cikinsa aka sake ta sannan za ta iya dawowa gidansa to wanda ya aukar da wannan damammaki har ɗaya bayan ɗaya har guda uku da Allah ya bashi sai ya aukar da su a lokaci ɗaya to wannan ya cuci kansa kuma ya yi saki uku ya toshe ma kansa dukkan wata gafa da zai iya dawo da matarsa wannan shi shine da ilahirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai don haka kada mutum ya yi sake ya fita daga cikin da'ar Allah ya zamanto Allah bai sanya masa ya zamanto ya rasa mafuta da Allah yakan sanya ma bayinsa wani mutum ya zo wajen Abdullahi ibn Abbas ya ce ya saki matarsa saki ɗari a lokaci ɗaya abdullahi ibn abbas ya ce matarka ta rabu da kai da saki uku saki casa'in da bakwai kuma ka saba ma ubangijinka ka ɗauki ayoyin allah a matsayin wargi da izgili kuma baka ji tsoron allah ba don haka allah ba zai sanya maka mafuta ba don haka mu kiyayi ka'idodin wannan ibada ta saki idan har ya kama dole sai mutum ya yi allah baya son saki shaidan abin da yake so kenan ya zo a cikin sahih muslim cewa shaidan yana kafa al'arshinsa wato a cikin ruwa waɗanda ya tura daga cikin mabiyansa suna zuwa suna kawo ɓarna tsakanin mutane kowa idan ya zo ya kawo rahoto sai ya ce ya ji amma idan akwai wanda zai zo ya ce in ya kawo rahotonsa cewa bai gushe tsakanin ma'aurata biyu ba yana kawo saɓani tsakaninsu Haske da suka yi sai haske da suka aukar da saki tsakaninsu sai ya janyo shi ya sanya masa tufafi na alfarma da kambu ya ce kai ne kai wato ma'ana shine wanda ya aikin irin wanda yake so domin irin abubuwan da suke biyo baya na wato taɓarɓarewar rayuwa sakamakon saki wanda yake hada tasiri akan wanda yake tasirinsa baya tsayawa akan ma'auratan zai kai ya zuwa ga zubata zumunci zai kai ya zuwa ga bata surkunta zai kai ya zuwa ga kawo gaba da kiyayya tsakanin wato iyalai guda biyu zai kai ya zuwa ga tozartar 'ya'ya musamman idan an riga an gina wato gida da 'ya'ya wanda zai iya mummunan tasiri akan tarbiyyarsu wanda wannan zai iya sanya gurɓacewar rayuwar al'umma saboda waɗannan al'amura a 'yan uwa musulmi mu kiyaye iyakokin Allah shi saki ba a yin sa a cikin wato harzuka da fushi abu ne wanda ake yin sa yayin da mutum ya zauna yayi tunani yayi istihara, ya nemi shawara ya duba ka'idodi cewa ka'idodin sun cika sannan yayi amma daga zarar an takali mutum kan cewa yayi sai ya je ya aiwatar to wannan zai sanya masa nadama kuma ya dauki ayoyin Allah abin zari wato abin wargi Allah kuma ba zai sanya masa mafita a cikin al'amuransa ba sannan daga cikin ɗaya daga cikin abin da yake yawan kawo sabubban saki shine mata da za su tsaya su takura ma mazajensu cewa sai sun sake su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuman ra'atin talabat talaqa zaujiha zawjiha min ghairi ma ba'asin fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk wata mace da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani laifi ba to wannan kanshin aljanna haramtacce ne a gare ta ya zo a cikin sahihul bukhari cewa kanshin aljanna ana jinsa da tafiyar wato shekara arba'in wannan ya yi nuni a kan cewar ta taka abin da yake zai sanya mata wato rashin shiga aljanna tare da wanda Allah maɗaukacin sarki yake ƙaddaro musu shiga a farkon lokaci saboda haka mata su kiyayi wannan kuma maza su fahimci cewar wannan yana daga cikin raunin hankalinsu wanda shi yasa Allah ya sanya take a hannun maza bai sanya shi a hannun mata ba daga cikin abin da yake addaban mu a cikin al'umman mu shine iyaye su matsa ma su kan cewa sai sun saki matansu to idan iyaye suka matsa ma ɗa ya saki matarsa ko uba ko uwa na farko dai ana dubawa idan abin da yasa suka suka ce masa ya saki matar tasa saboda zargi ne da ganin kan cewar ba ta kama kanta kuma akwai tsoron cewar za ta je ta kawo masa ɗan da ba nasa ba saboda rashin tsare kanta to a nan wajen wajibi ne ya bi su ba wai don bin san ransu ba don cewar sun umarce shi ne da kyakkyawan al'amari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu fil ma'ruf da'a ana yinta ne a cikin abu wanda yake kyakkyawa hali na biyu idan suka umarce shi da ya saki matarsa ba dan tana da wani aibi ba wanda shari'a ba ta yadda da shi ba sai dan kawai ba sa ta ne to a nan wajen ba su da haƙƙi kuma ɗa'a gare su ba ta zamanto wajiba ba sai dai wajibi ne ɗa ya ci gaba da kyautata musu da tausasa musu da ƙoƙarin janyo hankalinsu ba wai ya ce zai musu tawaye zai musu a tir ya ce dole shi abin da yake so shi zai yi ba dole ya ɗauki hanyoyi na yin ihsani da kyautatawa a gare su amma ɗa'a a gare su a cikin wannan ba ta zamanto wajiba ba amma ya danganta kafin mutum ya ɗauki wannan mataki ya tambayi malamai domin a san irin halin da yake ciki ka ɗauki irin matakai da zai zamanto ba su kai ya zuwa ga wato rusa iyali ba ko ba su kai ya zuwa ga samun rashin kyakkyawan alaƙa tsakanin iyaye da 'ya'ya ba wanda kowanne daga cikin su yana daga cikin barna wanda daidaita su da kawar da barnar da tabbatar da maslaha abu ne wanda yake buƙatar sanin addini da sanin maslaha da sanin mafsada saboda haka a rinka komawa ya zuwa ga malamai ana tambayar su saboda irin abubuwan da suke faruwa sakamakon irin wannan yanayi da al'ummar mu take shiga abubuwa ne marasa kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana rayuwar iyalinmu Allah ya sanya mana albarka a cikin al'ummar mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya inganta shugabancin ƙasarmu Allah ya ba mu shugabanni na gari ya musu jagora akan tabbatar da abin da zai kyautata al'umma da abin da zai kyautata rayuwar bayi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله